هذا za mu رجعك الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة جدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta 23 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 lissafin nasara yan mishan yau muna 23 ga watan uku shekara ta biyu da da ashirin biyar. bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu yanzu a shekarar jiya mun tara naira miliyan 67 da wani abu banda sutura da kayan abinci da sauran abubuwa da aka samu Allah ya saka kowa da alkhairi muka ce amma budget mu a wannan shekara miliyan 120 shine budget da ɗan gwamnati suka kawo na ce kuma Allah ya da miliyan 120 din nan sai mun tara ta da yadda Allah madaukakin sarki da amma mai ɗan raunin-raunin imani sai ce to ana gabar sama da azumi ya zo ƙarshe ya za a yi ta haɗu za ka gai yadda za a yi ta haɗu har yanzu bayan Allah suna ta kawo gudunmuwa suna ta kawo gudunmuwa abubakar aliyu ya yi komo rayu da gudunmuwar kudi nara dubu ɗari da ashirin Allah ka saka masa da alkhairi kamar albarka ke dukiyarsa albarka dubu dari da ashirin da naira dari biyar akwai alhaji khalid muhammad da alhaji garba bako da fincra technologies limited waɗannan dukkan su sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari wato dubu hamsin hamsin jumla su uku sun ba da marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka wasu bayan Allah su shida sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin ishirin jumla ya zama naira dubu ɗari da ashirin ya Allah waɗannan bayan kasansu duka kwashe suka zuba da jannatin firdausi ya Allah wasu mutane su takwas kowanne ya aiko marayu gudunmu naira dubu goma goma jumla naira dubu tamanin Allah ka musu albarka ka ke su albarka ka sa aljanna fi zai zama koma gare mu daga nan sai masu taro da titi sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da biyar da naira ɗari biyu Allah ka yi musu albarka ka ke su albarka Allah ka bude masu kofofin arzikin su ka kushe musu dukan kofofin talauci mutanen masallaci sun aiko marayi gudunmuwar kudi naira dubu sha biyar da ɗari bakwai duk wanda ya bada gudunmuwa a cikin wannan gudunmuwa Allah ka san shi Allah ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara wani bawan Allah yana barar addu'a ga mahaifinsa da ya samu kariyar tattalin arziki saboda haka yana barar addu'a ga kuma ɗan uwansa Allah ya gafarta masa to wannan mahaifi naka da ya samu kare tattalin arziki Allah madaukakin sarki ya maida masa ninkin ba ninkin abin da aka rasa wani dan uwa naka kuma da ya riga mu Allah ya da shi da rahama ya gafarta masa kuma ya aiko da gudunmuwa shi wanda ne mai alfamar addu'a wa marayu naira dubu talatin in Allah ya da albarka wannan sadaka da kai wa marayu Allah zai saurare mu at-takbir at-takbir wani bawan Allah wani wani bawan Allah da ba za mu ambaci sunan shi ba amma Allah ya san shi Allah ka biya masa dukkan bukatun suna alkhairi ka tsare shi daga kowane irin sharri wannan bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira miliyan goma da mu da shi duka Allah ya sa aljanna firdausi ta zama makoma ran tashin alkiyama mai tunanin ya za mu hada tsari da ashirin ya gane da Allah ke shigowa jiya mun samu miliyan daya da wani abu to yau kuma an samu miliyan goma da dubu ɗari shida da ashirin da ɗaya ɗari hudu idan ka haɗa zuwa yanzu mun haɗa abin da yake wajen miliyan tamanin ba da Ya masu neman miliyan ɗari da ashirin an samu miliyan tamanin yaya mun ci ƙarfin tafiya ko mun ci ƙarfin tafiya ba in Allah ya da na aikace aikace da muka sa gaba Allah ba zai bari su kare ba da dukkan wayannan aikace aikace ba mu za su amfana ba wa za su amfana marayu za su amfana bayan Allah duk wanda ya zo je ga marayu waɗanda aka tara je kawai maraya dubu ɗaya da ɗari biyu yara ƙanana maza da mata zazzaune kowa mahaifinsa yana kabari su wanda bai taɓa ganin mahaifinsa ba a cikinsu ba zai gan shi ba har abada wata rabu ma haka yayin mu za mu tafi mai mai mu ba su zama marayu Allah ka rubi wanda aiki da muke ka kula da yayin mu sanda yayin za su zama marayu a kawo din marayu na'am a kawo din marayu shine 000 four double five 3753 banki jais bank kada na manta shi wannan bawan Allah da ya aiko da gudunmuwar kudi naira miliyan goma wa marayu ya kuma aiko da shinkafa buhu hamsin shinkafa buhu hamsin ce amma wannan ba marayu za a bai ba ba marayu za a bai wa wa za a bai wa ba mai tafsiri da ana rama ba ya masu hidima wa masallaci tun daga limamai ladanai a yan kwamiti limaman kamsu salawat limaman tarawihi da tahajjud masu gadi masu kai komo akan dukkan wata matsala take daga masallaci to waɗannan su ne waɗanda za a raba wannan shinkafa buhuwa su an gane wannan eh. sana kuma yin kwamiti ku ce ba za ku aika wa alarama da shinkafa karo ba saboda an ce banda mai tafsiri banda alarama eh, amma dai ni banda ne kun san dalili ina da shinkafa a gida zuba dalilin za mu ci shinkafar sadaka muna da tamu a gida an gani amma wallahi ana zama na hakin kyawar rigar sannan bai da shinkafa a gida za ku kai mai shinkafa kai mai shinkafa amma yanzu zai na buzuri sai ka ɗauka akwai kaya kasa. wayan da ma da san ƙurani Allah ka ƙara musu albarka Allah ka tsare mana su Allah ka tsare mana zuriya Allah ya yi amfani da su domin ya gadi wannan littafi ko matuƙar suna raye wannan littafin namu wallahi babu mai taba shi daga nan za ku ji alarama ko kirin sai yi wasu mai dakaru suna ƙasa ha to yi shi ne ƙasan ma wani ranar ne shi na nan yi kirin ɗin to su ne kuma za su taka mai burki domin kwakwalwar kamar kwamfuta take allah ka musu albarka sannan ya sake aiko da shi ɗan aikan da aka aiko ya kawo ya ce to shi ɗan almajiri ne ya ce amma shi ya ba da gudunmuwar naira miliyan daya ya ce a matsayin sanarar almajiri ya ce amma gudunmuwar da ya bayar ta naira miliyan daya ya ce dubu dari biyar a baiwa masu hidima wa masallaci a baiwa masu hidima wa masallaci an gane wannan ya ce dubu dari biyar kuma an ba mai tarsiri kenan dubu ɗari biyar tawaye ba ku ansa ba kenan dubu ɗari biyar tawa ce halal mana kuwa kuwa ta yi rija to ne kuma dubu ɗari biyar na ba da raba dubu ɗari uku a ciki ga hadisi kamu na ƙungiya zaune shi ba na masa kallon kamar a jihunsa ba cike yake ba shi kuma na ba shi sadaka dubu ɗari biyu ana nan ba ina mun kuma ne za mu tafi da ka taka min ji <laughs> wani zai ce an kara kawo kuri ba an kara kawo kuri ba zai mara ba da wasu daga cikin mu da suka zo yau kamar yadda muka saba a wannan majalisi akwai alhaji musa alkali usman maura ako maura ako yana yana a takbir a takbir to dokta muna maka maraba da zuwa wannan majalis wannan bawan Allah ku ce mishi addu'a ku ce mishi addu'a mu muka san abin da yake yi wa al'umma mu muka san me yake yi wa al'ummarsa mu muka san me yake wa islam ga masa addu'a irin wayannan bayin Allah Allah ya ƙara tsare mana su Allah ya ƙara musu tsawon kwana amin Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya ƙara ɗaukaka su ina tabbatar muku suna cikin garkuwa na bukatun wannan al'umma akwai abin da ba za mu faɗa muku akan membari ba akwai alhaji usman umar bello sayi gombe mai girma sayi yana kusa a takbir a takbir sayi muna godiya Allah ya saka da alkhairi da jiya da yau na faɗa muku gombawa sun mamaye wannan majalisar akwai mala ibrahim kasuwar turbaci a takbir wanda matashi zaka gudu matashi ku masa addu'a Allah ya kara masa albarka akwai daya daga cikin manya-manyan aminan shugaban kungiyar izara na kasa alhaji manu shalan garkuwar shalan mai girma garkuwa a takbir wanda mutanen shugaba na amana kenan Allah ka kara musu albarka na'am ana raba ina muka fara ina za mu tashi فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين أنا مدى جزركي يتفعي رجعك الله نعم mun ce an zo tabuka amma ba yaƙi ba ko? amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da kabilu da ke wurin duk sun zo su yi baya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsawon zaman da ya a tabuka kullum garuruwa ne da ƙauyuka da ke bakin boda su ne waɗanda suke ta zuwa suna jaddada mubaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulman da ke wayannan area da su ke cikin tsoro da taraddadi yanzu zuciyarsu ta yi ƙarfi sun gane sun ƙara gane ƙarfin musulunci sannan sojojin sun tsori da sun firgita sun da fitowa su kara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce fa iraja aka Allah yanzu annabi zai koma gida Allah ya ce idan Allah ya dawo da kai ka dawo gida ila ta'ifatin minhum zaka je zuwa ga wani yanki da wayannan munafikan zaka zo ka same su waɗanda ba su fito ayin jihadi tare da su ba to dunan da ka shirya za ka fita zuwa wani jihadin fasta azanu ka sai suka zo suka nemi izini cewa za su bi ka shi ne fasta azanu ka lil kuruji to fa kurka ce da su lan takruju ma iya abada daga yanzu har abada kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka ƙara tafiya yanki tare da su ba ba ba za su je yaƙi ba ba sa son mutuwa su ta zama annabi bai kara bai da bukatar su daga yanzu to ai bukatar su ta kare daidai lokacin da ake da bukatar su zo su ba addini gudunmuwa lokacin da suka kunyata addini to yanzu rum ta firgita makka ta bi an yi hunai duk garuruwan kafirai ko ina sun miƙa wuya ba wata barazana yanzu da ke fuskantar musulunci ba wani wanda zai iya taso musulunci musulunci ba zai yi murkushe shi ba to sai lokacin da kuma ka zo ka ce kai ma za ka bada gudunmuwa wata gudunmawa za ka bayar na gaya muku wannan shi ne matsalar mu da 'yan boko mu a najeriya ba dukansu ba amma da dama daga cikinsu ba sa fara musulunci sai sun yi ritaya ba sa fara musulunci sai sun yi ritaya wanda yake asistan darakta amma ruwan shi da islam ba mai ganin shi sai ma yi wa malamai kallon hadarin kaza ya kai rasha amma gun shi da musulunci daga shi sai matan shi sai karen gidansu ma ruwansu da kowa har ya kai famanin sakatare ba ruwan shi da islam a lokacin ne yake da amfanin yana so taimaki addinin musulunci lokacin da zai amfani da damarsa ya gina mai ya gina islam ba wanda lokacin da kun je ku gan shi a ofis aiki ne in ya ba ku dama ma ku gan shi ko ce masa ga abin da ke faruwa ga larurori na da'awa da za a taimaki addini ga halin da musulunci yake ciki ya za a agaza masa so sai rage muku wani kallon hadar kaza yana yusi yusi ino ino in ku ka kello malam ba za ku gane yadda abin yake ba this is a public office and there is a line of demarcation between public affairs and private affairs religion is just private za ka san private sai da aka makara ka cikin kamari ranar za ka yi rayuwar private ya ka shiga kamar to ba shi zai ba ku haushi ba sai lokacin da ya ritaya ya zama yuzin a hopeless matarsa ma hakuri take da shi kawai sai zo ta damu muku rikici a masallaci dole ya zama dan kwamiti saboda haka shi daga ranar zai fara musulunci ku zagaya cikin abuja da ku gani yawancin yan kwamitin masallatan nan daga tsohon asistan darata tsohon darakta tsohon famanin sakatare tsohon ciyaman na wani bot, wani tsohon ciyaman na wani faransatal tsohon kiriminal, tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon tsohon duk suna suka zo suka magani, sai ta rikici da nema duk kudin masallaci su za su tattare in an yi magana ce look imam you have to follow due process ko ba inda za ka due process ya masallaci Allah ka gafarta mana wallahi suna nana ta fama da su yanzu da ba su da aiki ne za su islam ka tambaye shi har ka kai fama da sakatare ka sauka me ka gina wa addini wannan masallacin da ya zo yake rigima shi ne ɗan kwamiti a lokacin da yake da ofis da ya damu da addini da ya gina irin wannan masallacin akalla guda biyar zuwa guda goma ya samu damar da zai yi wannan amma ko ban ɗaki masallaci bai taɓa ginawa ba sai yanzu da ya zama useless sai da sauran amfani akwai wanda da ya buga ya buga kwamitin mata gagara yake to ya kori ladan yin shi ne ladan bayan Allah duk sanda ka samu dama yi amfani da damar ka taimaki islam yi amfani da damar ka taimaki al'ummarka ko ka yi ko ka so damar za ta wuce ko ba za ta wuce ba za ta wuce in kai gwamna ne duba a cikin gidan gwamnati bayan kujerarka an sa hotunan tsofin gwamnoni suna nan wannan shine gwamna wane ne sun zamanin mulkin soja from 19 wane ne wane ne to 19 wane ne daga nan sai hoto na gaba tunanin wane ne zuwa jamhuriya ta biyu wane ne zuwa 19 wane ne da suka kare zanda aka sake dawa soja 19 waye har aka je 2000 a wane ne daga nan aka sake dawa jamhuriya ta uku haka aka ta lissafowa har aka iso kanka aka ce kai kuma daga yau sai a sa daɗe sai a yi dash dash dash ana jira yin gasau sai a sa hoton ka sai a rubuta date sai a ci gaba wanda dai mai shi gawa ba wannan ofis ɗin fita za ka yi ka bashi ka yi amfani da shi ka taimaki al'ummarka kamin lokaci ya kore ka fita za ka yi wa excellency wannan ofis ɗin naka da ba a fita da baka shiga ba ko zai shiga saboda ana fita ne ka shigo in da duk wanda ya shigo mai fita da zo wajen mutum goma sha uku ne a cikin ofisin kamin jirgi Wanda bai shiga darasi ba ku zai so wai sanar hidima na ga muku wasu suka zo na wajen shugaba waya za a gina wata santa aka introduction aka kawo wani compliment card aka rarraba ya karɓa ko duba wai mana sa aljihu yanzu sai kungiya ta shigo duk sai ga magana sai bai magana ba an zama suka ce a to ai shi sakatare bai ce komai ba da ta ba abin da zan ci zuwa ta tun da dai suka ce kai magana kai magana da shi ku ce sai na magana kuma to sai ku haƙuri da abin da zan faɗa ce kai da Allah sanda kake aiki a ina kake Ya ce ya fara da menene ya yi raising up to permanent secretary sai ka ce wani tsuntsu mai tashi sama a ma'aikatar kaza kaza kaza wannan fa ya kai ranka a ma'aikata kaza kaza wannan fa ya kai kaza kaza kaza duk sai gama ba su ga ce da alabar ne tambaye ku daga bayanin da kuka yi mun nan, kowa a cikin kusan da yake ofis shi kadai da ya ga dama mafi karanci da ya gina irin wannan santa guda uku a nan abuja mafi karanci ke damar da ya samu amma ku rawa addini komi ba sai da kuka yi ritaya kuka dawo yanzu ba ku da aiki yi kun taru ku gaba ɗaya kuna magana na za a je a nemo taimako a gina santa guda ɗaya santa da dukkan ku babu wanda bai samu damar da zai gina guda goma in yana so ba na ce wani yasa ku yi boko ba ku fara islam sai ku yi ritaya sai sanda ba ku amfani ranar da za ku zo ku ce ku na Allah ne na gaya muku ba dukansu ba ba dukansu ba akwai waɗanda sun yi wa Allah hidima sanda suka samu dama kuma ire-iren su su. Allah bai bari su sulakanta a ƙarshen rayuwa Allah bai bari su sulakanta amma baka taimaki Allah ba ka tsira wa addini komi ba to kada kai mamaki in kashi da wulakanci Allah ka gafarta ba Allah ce fakur ka ce da su lan takruju ma iya abadan har abada ba za ku fita tare da ni ba walan su katilu ma iya aduwa ba za ku kare yakan abokin gaba tare da ni ba dan san da kuke da jahalin taimakon islam islam na bukatar taimako ku ku ku taimake shi dan me sai ku ku ce ku a ba ku samu yanzu za ku taimake addini lokacin da islam ne ma ta gida bai da bukata kuma radutun bil qudi awwal marra Allah ya ce ka gaya musu kudin nan ai a can baya sanda ake bukata tafi sai kuka zaɓi kuku zauna to tun da aka nufa kawo duma da kalifina ku ci gaba da zama tare da wayan da dama a ƙasa suke a zaune mata da yara da gajiyayyu da marasa lafiya da guragu da makafi in annabi zai tafi jihadi ku ci gaba da zama da wayan amma ba za a tafi da ku jihadi ba ku jira ku je ku samu Allah ku samu sakamakon ku a can Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rabuwa ولا تصل ala أحد منهم مات أبدا wala إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله يقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا وإن لم نفقه yanzu ينزو حرق قيامة da kaka kari musu sallar jana'iza idan suka mutu inna lillahi wa inna mutane ba su gane ba mun musifa ce kana da damar ka taimaki islam kai zo da kake taimako islam ka kana ganin harkar musulunci ba ta shafe ka ba islam wani abu ne private bai shafe ka ba Allah ya ce daga yau har abada duk munafikin da ya mutu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallar jana'iza kar ka yadda ka masa sallar jana'iza Allah ya ce wala ta koma ala kabarihi kar ka tsaya kan kabarin sa kana addu'a Allah ya gafarta mishi bai tantanta ba Allah ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi Allah ya zarta musu da wannan hukunci sau innahum kafaru billahi innahum kafaru billahi wa rasulihi ne su da rinda yasa Allah ya musu wannan hukunci shine kafaru tun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma tu kuma su gaba dohon fasiku suna fasikai ya manzon Allah karfe musu sallar jana'iza idan kana duba tafsiri kuma an ruwaito a cikin manyan manyan da tafsirai na musulunci da wuya ka samu babban littafin tafsiri da bai kawo kissa ba lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salul ya rasu ɗansa abdullahi ibn abdullahi ibn ubay shi ɗansa mutumin kirki ne sahabi ne nagartacce abinka ka zuwa ta ɗa da uba ya zo ce ya rasu da ina neman alfarma a wurin ka guda daya shi mai kake neman alfarma ma'ajina ya mutu kowa ya san ya mutu yana munafiki amma ina roƙonka ka ba da alkyabarka masa likafani da ita wataƙila sanadiyar an kai shi kabari cikin alkyabarka, Allah ya masa sassauci wanzu Allah sa sanar ce to tun da ka ce in baka kana so ka yi saboda kai yadda karka musulunci ko ba banka ne ba zan hana ka ba ya sa ka ɗauko aka bashi bayan an gama komai an kimtsa gawar ya sake zuwa ce ya lalla ina kara neman wata alfarma ce mene ne ya lalla ka zo ka masa sallah wata gida albarka ce ya ce gima da za ka masa a sallah Allah ya gafarta mashi maza Allah ce shi gida mu je masa sallah ko ga sauƙin kai irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka je za a masa sallah ya da Umar ya mazo ya ce ya rasu da a salli a na aduwillah wanda mutum ya kana rayuwarsa yana gaba da Allah bakin Allah za ka yi masa sallah sai na mura kira shi da Audu, auduwillah bakin Allah duk da cewa yana kiran kansa musulmi yana zuwa masallaci annabi zai limamin sa amma sai na mura kira shi da abokin gabar Allah wanda zai nuna maka za ka yi samun mutum da su yana sallah yana la ilaha illallah amma saboda munafurcin da ke zuciyarsa abokin gabar Allah ne Allah ya dauke shi a matsayin abokin gaba Allah ka tsare mana shi ne ce a tsalli ala aduwillah sai na war manzo Allah bai ce masa komai ba eh murmushi manzo Allah ya sake zagewa mutumin da ya sake sai na war ya sake zuwa sai ya rasulullah ta sauyi ala aduwillah manzo Allah bai ce masa komai ba annabi ya sake kewaya sai na Umar ya sake dawa yace ya rasulullah atasalli ala aduwillah a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam magana yace ya Umar akirani ya Umar eh sai za da baya yace zan masa sallah saboda Allah bai hana ni ba ce mun yayi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الله بدأ جسر جيتي كروك أبو سجافرة كوكر كروك أبو سجافرة إن كروك أسو سبعين ما الله بزي جافر تابو سوا كنا أنن الله يبالي داما إن جرابان روك أفو إن جرابان روك na ƙi roƙa sai dai kuma na roƙa ba za a ansa ba amma dai ba hana ni roƙon ba wannan yanzu ba hana ni mazan sallah ba ce da na san in na ƙara kan sama yadda ma Allah zai karɓa da zan ƙara a kan sama yadda da Allah ya gafarta mashi kun ji zuciyar annabi annabi Muhammad shi da so samun sani dukkan mu gaba da al'umma da tafiya aljanna duk al'umma mu gaba daya in son annabi ne ba daya cikin al'umma sanda zai shiga wuta saboda tausayi da rahama da ke cikin zuciya shi to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah Umar yake jiki na ya daurawa ina tuhumar kaina ina cewa Umar baka karan ba ba kuwa annabi yazo zai abu kazo kana ce mishi bai kamata ba ai ne annabi dole ka hakura da kai abin da kake gani ka bi abin da annabi yake kuma hankali zai tashi yanzu yana tuhumar kansa kamar ya wuce gona da iri saboda imanin irin da sahabbai ya ce bayi ana gamawa muna rabuwa da wajen jana'izar ya ce ban ta gida ba sai aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira na ina zuwa sai ce Umar yace sai Allah ya saukar da aya yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau Allah ya hana da kare kare ya hana da kare take wani wani manafisun sallah wannan kisa akwai ta a cikin littattafai cewa ita ce sanadiyar saukar wannan ayar. amma abinda malamin hadisi da malamin masu zurfin bincike suka tabbatar cewa ba kisa ce makasudin saukar da ayar ba masu na karyata abin ya faru ko bai faru ba amma dai ba ita ce ta sa aka saukar da mai aka saukar da Aya ba domin an saukar da Aya ne a lokacin da ake magana kan yakin ne akan yakin tabuka ba a lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rusu ba wanda zakarin yakin tabuka da mutuwar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akwai shekara daya kake kenan ita ayar suna bayanin hukunci ne ba saboda wannan hadisar ayar ta sauka ba ba sai ko an gane wannan la ishara zuwa ga wannan ne saboda da wuya ka samu littafin tafsiri da ba za ka samu maganar a cikin ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya sake cewa mai gaba da rama ولا تعجبك أموالهم ولا wala ولا تعجبك أموالهم وأولادهم يا إلى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون أين قد أبيوا أتكين سورة ديا إلي إيا ما في مميز وتم فلا تؤجبنا wannan wala tu'jibuka akwai bambanci ko babu na'am wacan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum sai aka kara la wala auladuhum wannan sai dace wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ba kara wala ba an da wannan na'am wata ayati Allah yake inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha amma wannan sai ce inna ma yuridu Allahu an yu'azzibahum biha a wancan ayar sai ce fil hayatin duniya a wannan ayar sai ce fil duniya sai share hayati bai ce fil hayatin duniya ba kawai sai ce fil duniya amma karshen sai zama iri da wata haka an fusu hom wahum kafir so duk sai Allah rabbi sun zo kan ayar sai sun tsaya tukuna su ga wace ce a ciki ta farkon ce ko ta biyu what are the technicalities what are the differences and the similarities a lokacin da ayar za ta zo daidai Allah ka gafarta mana Allah yake ce dukiyarsu da ‘ya'yansu kada su baka sha'awa kada wani ɗanboko ya sace kudin gwamnati ya gina katon gida ya auro kyakkyawar mata ya haifi yara kyawawa yara maka ta ce duk a ingila aka haife su ko a america ko a germany ya burge kai baka sha'awa kare baka sha'awa kare burge wanda ya tara dukiya ta haram dukiya ta sata har ya baka sha'awa san bokon da ya samu dukiyarsa ta halal shi ne wanda ya kamata ya burge ka ya baka sha'awa ko dan kasuwa ko dan siyasa wanda ya samu dukiyarsa ta halal amma wanda ka tabbatar da wawuraye ba wawuraye ya daka wawa ne a baitul malin gwamnati ya kwashi dukiyar talakawa kai ya burge ka kar ya baka sha'awa ba abun sha'awa ba ne da kana hauka kana wai ai na ta'ala su ne Najeriya yanzu wani ofis ne Allah ya kai shi wato akwai alheri a wurin ya tafasa alheri wace muka alheri ita ba za ita ba zan bala'i da musiba ne Allah ce inda ma yuridu lahu abinda Allah yake nufi ha ah? an yu'azzibahum biha an yu'azzibahum biha fi dunya Allah yana so ne ya azabtar da su da wannan dukiyar ta ta tun daga nan duniya sannan watan haka an fuso rayukan su fita su bandigin su malaika da ra'iru ya zo ya shaƙe su ya zare musu rai wa hum kafirun sura kafirai da Allah madaukakin sarki Allah ka azurta mu da halal ka sa mu da albarka Allahumma rzuqna al-halala wa barik lana fihi amin wa ba'id bainana wa bainal harami kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allah ka nisantar da mu da haramun kamar da ka nisantar da tsakanin kudu da yamma tsakanin mafita rana da mafada rana Allah ka nisantar da mu da haramun kamar da ka nisantar da tsakanin sama da ƙasa mu ta wannan addu'a ba abin da ke lalata tunani da rayuwar ɗan adam kamar kuɗin haramun kuma idan ka saba cin su baka iya bari kamar ruwan lalutar ka sha ka cika cikin ka shiga bala'i illa ba da zai tarafa gurfata biyadi to waye zai shiga babban ofis ga kudi na ganin ba mai zama Allah ba ce ma dai ta rafa gurfata biyadi ai da masaki zai zo da ita kwasa sai an gama tara kudin kuma sai abu sai ne kuma an shiga hisabi an shiga bala'i ana rama sai Allah ya ce mai gaba wa idan أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول منهم استأذنك أولو القول منهم وقالوا جرنا لكم مع القاعدين أما يتدلوك سنة سوكر وعبد محمد صلى الله عليه وسلم دعايا وعالم من آية تنا بابا سيمان أمرني imanin أمرني wani umarni an aminu billahi tana ce masu imani ku imani da Allah wa jahidu sannan ku iya kokarin ku ku yi jihadi ma rasulihi tare da wa tare da manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ista'azanaka ulul dawli minhum wanda suke da hali suke da dama suke da sarari ko kuma wasu da suke za su lallabo suna neman izinin ka ya manzon Allah ka zauna gida kada su gujin jihadi suke lallabuwa suna ba da uzuri suna ba da hanzari wa kalu sai ka ji suna cewa zarna da kun ma alƙa'idi na ya rasu da lamuka kaga halin da muke ciki don Allah abin mu zo na gida tare da masu zama a gida basira su tabata razu bi an ya kuno razu bi an ya kuno ma'al khawalif wa qubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun Allah ya ce sun zaɓi sun yadda an ya kuno ma'al khawalif su kasance tare da waɗanda suka zauna a gida lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi waɗanda suke da uzuri suke da hanzari mata da yara ƙanana mata da yara ƙanana da marasa lafiya guragu makafi wallahi hatta guragu da makafi hatta mata hatta yara ƙanana idan manzon Allah zai tafi jihadi zuwa su ce sai an tafi tare da su akwai wanda za a je aka ce kayi karami ga koma in koma na yi karami ya fashe da kuka shekara mai zuwa za a fita jihadi ya sake fitowa jin ba kai ne ba da muka ce kayi karami ba ya ga ka fito ya ce ya rasu lalla na girma a duk da aka aikar yaro ne ya rasu lalla kaga wancan ya fi da kato amma ko kowa yana kare shi <laughs> kana kare shi to a ba su gini shi ko kowa ayyaran nan kamin an kara yaji da sauri ya yi sama da wancan ya juye annabi ce eh, a ba shi takobi kai ma da kai za a je karbi takobi da kai za a yara ƙanana mu'az da mu'awwaz da suka kace abu jahil a yakin badar yara ne ƙanana abu rubin jamu gurgu ne gurgantakar ta mai tsanani daga ke da isawa ba a yi badar da shi ba ba da za a je uhudu zai ta sai ya je ƴaƴansa suka ce ba su yadda ba ƴaƴansa su biyar ya ce wallahi ba kai sakwa kwana da zuwa jihadi ba ƙarshen suka ce ƙarar sojan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce ku me yasa kuka hana shi zuwa jihadi suka ce ya rasulullah Allah ya dauke wa guragu da marasa lafiya da makafi zuwa jihadi shi kuma ya fada cikin su sannan mu ga mu sa har mu biyar zamu je mu jihadin a madadin shi shi yasa muka ce zauna gida annabi shi kuna da gaskiya gaskiya kuka fada sai ko me yasa kace sai ka je ce eh, ya rasulullahi bin da ni gurgu ne so nake in zai samu shahada in kiyama ta tsaya ya gurguwar kamar nan dawa in ji dingi sa shige aljanna annabi ce kana da gaskiya <laughs> Sai ma da kai ma da gaskiya yanzu sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunci kusan hukunci da annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma kai saboda larurarka Allah ya dauke maka sai juya kalli ayar yace to amma ku kuma me zai hana ku baki dama ya je ko Allah zai bashi shahada aure ya wuce aljanna kaga ya rasulullahi mu amince aka je wannan yaƙi a yaƙin uhudu rubin jamo a nan wurin ya samu shahada kuma ya wuce aljanna bayan shekara arba'in bayan hijira ake wani mamakon ruwan sama a madina ruwan da ya ci makabarta ta uhudu ruwa rika turo gawaki mutanen madina aka fita da gudu aka je wannan makabarta ana ce san gawokin da ke wurin aka samu ruwa ya tura kabarin amr bin jamu gawo shekarar ta arba'in amma wallahi in ka kalli ta zaka rantse da Allah bai kai miti talatin da mutuwa ba da aka taba jikinsa hatta dumin dumin sabuwar gawa bai huce ba gawo shekarar ta arba'in Allah ya tsare gawar shekara arba'in saboda tauhidi na mai gawa. mai gawar gawar ta tsara tauhidi sanda take da rai shi kuma Allah ya tsara gawa mun ba da labarin umu amara ta ɗauki takobi a gudu an yi yaki tare da ita kansa ‘ya'yanta guda hudu suka samu shahada a fagen daga amma wallahi ba ta yi raki ba ba sai mai ba ba ta yi raki ba ya kusa abin da ya faru ranar ta yi mafarki da ita yaran suna suna bude baki tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da ita daga farka wata daga baccin ta gane cewa waɗannan za su samu shahada aya hudu gaba ɗaya su suka tafi aljanna ba sai bakin ciki ba akwai wata mata wannan baiwar Allah mijinta ya je yaki ɗanta ya je ta uwa ɗaya uba ɗaya ya je da ɗan nata da mijin nata da baban nata duk suka shahada Ya zana dawa daga ina daga fagen daga wannan matar ta fito sahabin da ta fara gani gari a kan hanya ta tare shi ba ta tambayi baban da ba ta tambayi mijin da ba ta tambayi yayin da ba abin da ta fara tambayi sa wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki mutum yana kallon ta sai gane ta ya san ta sai ce Allah sarki wanda ce tace in ce Allahu akbar ina miki ta'ziya mahaifinki ya samu shahada buɗe bakin matar ta ce waye tambaye ga mahaifina annabi nake tambaye ka labari ba mahaifina ba ya ce Allah sarki mijin ki ma ya samu shahada ta ce ba tambaye ka labarin mijina ba labarin annabi nake tambayar ka ya ce Allah sarki dan wanki ma ya samu shahada ta ce ma shi abuka ya rajul as'aluka an nabi sallallahu alaihi wasallam wa tubirni an abi wa zawji wa ummi me yasa ne kai ina tambaye ka labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani labarin ba mijina da mahaifina da dan uwana waye tambaye ka sai ce mata annabi kai yana da lafiyar sa kalau alhamdulillah ana faɗin wannan da daga harin sai ya Allah mun gode maka tunda ka tsada annabin mu kun san me mata ta ce aroni ki mu annabi ga alama ba ta ba ganin shi ba sai a ranar amma ta fi shi akan ubansa da yayanta da jinta. aka gwada mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da gudu ta durkuta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune wanda ya sa ita matan durƙusa a gaban sa ta zauna ta ce ya rasu Allah kullum musibatin ba da kajalar ya manzan Allah sallallahu alaihi Sallam, domin annabi ya mata jajin aziya ce na ji labarin abin da ya sami mahaifinki da mijinki da ɗanwanki, ita abin da take cewa ya rasu Allah duk wata musifa a duniya in dai kai kana nan da rai da lafiya wannan ya karamin musifa ce kenan mutuwar babanta da mijinta da ɗan'uwanta duka ƙaramin musifa ce matukar adabi yana da rai wanda su da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma munafikai su ne masu cewa bari su ba da uzuri su zauna a gida sai Allah ya ce ya gaba da rama لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الله تلاقي الرسول سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه دورا بسك إيمان لشيء سعب محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya suka jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya gani Allah da kansa ya bada shaida cewa annabi da sahabbansa su kan su yi jihadi da ransu su yi jihadi da dukiyarsu mutum ya bada ransa sannan ya bada mai ya bada dukiyarsa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ke shi Allah ya ce wa ulaika lahumul khairat da annabi da sahabbai duk wani alherin duniya da lahira Allah yake nasu na'am shi yasa baka iya samu sahabi wani alheri zaka iya samu wannan yaban wajen sahabi irin wanda aka wa sahabi kan da ma annabi sahabi ya taimaki addini da yanzu da zamanin da sahabi ya taimaki addini yaushe aka fi bukatar taimako addini wancan lokaci shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sanar ce la duk ganganci ka annabi ce karka kuskura ka zagi sahabbai na yaji annabi Muhammad manzo Allah ce na rantsa da wanda ne nake hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da zinari kamar girman dutsen uhudu kai ka san girman dutsen uhudu kuwa ka taba za ka yi dutsen uhudu ka girman sa duk dukiyar najeriya an narke ta bata kai girman dutsen uhudu zinari ba a ce ka mallaki girman dutsen uhudu zinari naka mai mallaka ka kuma ka ɗauka gaba ɗaya ka ce ka ba Allah manzo Allah ya ce sahabi in ya ba da mudun masara ya bi ka da annabi ce wake magana mudun masara Ya ce wala nasifahu sahabi in ya ba da rabin mudun gero ya fi kalada kai da ka ciyar da girman dutsen uhudu me dalili saboda lokacin da ya ciyar ba lokacin da ka ciyar ba ne wanda ya kira shi amsa ba wanda ya kira shi annabi muhammad sarasala shi shi raka fagen daga da shi ya kai jihadi shi ya nemi taimako ya dauka ya bayar annabi zai jagoranci za ka yi daidai da wanda wasu ne suka kira ka da sunan annabi sannan ka bayar ba za ka taɓa zama da shi shi yasa Allah ce wa ulaika lahumul khairat wa'annan duk wani alheri da Allah ya tanada wa masoyansa a duniya ko a lahira to annabi da sahabbai su ne farkon waɗanda Allah ya tanada wa nasu ne ji Allah bayan wannan ba wa ulaika humul muflihun duk wani babban rabo da Allah yake ba masoyansa a duniya ko a lahira to wannan ba duka na annabi da sahabbai su ne masu samun babban rabu malamai da ce abinda da zai baka mamaki shine an ce lakin rasulullah zai na amaru ma abu jahadu li amwalihim an anfusihim na'am kamar ga su a kusa ana magana da su A da aka zo ishara zuwa gare su ya ka ce wa ulaika lahumul khairat ba a ce wa ha'ula ilahumul khairat ba sai aka sake cewa ulaika humul muflihun ba a ce wa ha'ula humul muflihun ba me yasa aka yi amfani da ulaika ba amfani da ha'ula ba duk da cewa kilahu fasu ishara duka su guda biyu asma'ul ishara ne kuma malaman larabci suka ce ulaika lil ba'id wa ha'ula lil qarib duk sanda aka ce ha'ula'i to ana nuna maka mutane a kusa suke in aka ce ula'ika ba suna ina suna nesa to me yasa aka nuna mutanen nesa suna nesa wani irin nisa ne malamai suka ce wani shi ake cewa bu'udu darajatin wa muqam yani anna darajatahum aliyatun wa hum fil firdausil a'la yawm al-qiyamah ana so a gwada maka wannan nisan da aka nuna kamar ga su nesa nisa ne na girma da matsayi da daraja a nuna maka ko ka shiga aljanna inda kake sun wuce nan sai dai ka hange su kamar yadda kake hangen tawaruwa a sanadin samaniya suna tunzuki tare da mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله السلام